sautin ka ƙasa inna an karal aswati la sautul hamir murya mafi kyama daga cikin muryoyi ita ce muryar jaki duk wani rashin kan gado jama'a ya gama taruwa a jaki duk wani rashin basira da rashin fasaha to ya gama taruwa a jaki to duk abin da aka siffanta ka aka ce maka jaki to ba shakka sai kai kokarin gyarawa saboda an gama fatiha a kanka murya mafi murya jaki ce za a ji ta sai ka ga mutane gaban su ya faɗi saboda nassin hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim eh, sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji jaki ya kuka sai ku yi ta'awuzi saboda baya kuka sai ya ga shedani da ka ga jaki yayi kuka sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan ya gani zakara fa da yayi kuka mala'ikan rahama ya gani sai ka roki Allah kaga wannan akasin al'adunmu na kasar hausa da ake cewa in ka ji zakaru na cara to 'yan mata za su yi cikin shege wannan shekara a'a babba karya ne wannan ba hadisi ba ne sam eh, ba hadisi ba ne karya ce wannan magana jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi